فليكن خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم والده هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن هذه الخصال من خصال الإيمان الواجبة التي لا يتم الإيمان ولا يكمل إلا بها فهي من الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة كلها داخلة في مسمى الإيمان منها ما يكون على سبيل الوجوب ومنها ما يكون على سبيل الاستهزاء وهذه الرسالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث الشريف هي الامثال الرسالة الواجبه التي يأثم تاركها يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليس هناك شيء يسوى قوله والسكوت عنه فإن كان خيرا فالإنسان مأمور بقوله وإن كان شرا فالإنسان مأمور بالسكوت عنه بل الإنسان المسلم مأمور أن يقول الحسنة لجميع الناس كما قال تعالى وقولوا للناس حسنة ولم يقل الله عز وجل يقول للمؤمنين بل قال للناس حسنا فدخل في ذلك جميع الناس مسلمهم وكافرهم طائعهم وكافرهم وقولوا للناس حسنا وقال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا بل الحسن مامور بالقول الحسن حتى في الموعظه التي هي دعوه الى سبيل الله أو دعوة إلى الله عز وجل والتي هي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لكن الإنسان في هذا مأمور أن يقول بالحسن بل بالتي هي أحسن قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فبالتالي أداة خطيرة إن لم يحسن الإنسان التصرف بها فإنها تلقيه في الهاوية وفي الهلاك عياذا بالله عز وجل ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها يزل بها سبعين يزل بها سبعين خريفا يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي رواية الإمام أحمد والترمذي عنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يروي بها سبعين خليفا في النار وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا يرفعه ويرفعه الله بها درجات وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم وهذا كله يبين لك خطورة الكلمة وأن على الإنسان المسلم أن يحسن التصرف بلسانه وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله ما يظن أن بلغت أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه يكتب الله بها عليه من سخطه إلى يوم القيامة وقد ثبت في صحيح في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا ورأى ملكين جاء وانطلقا به فأرياه المشاهد من النار ومن أهل النار فرأى رجلا يشرشر من شقه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه فسأل الملكين من هذا فكان في جوابهما له صلى الله عليه وسلم أن قال أما الرجل الذي يشرشر من شقه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه فرجل يغدو فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق فعلى الإنسان المسلم أن يراعي لسانه وإلا جره من الهلاك والوبال ومقت الله عز وجل فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يسأله عن وسية له فقال كف عليك هذا وأخذ النبي بلسانه فقال معاذ ها آه، نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك وهل يحب الناس على وجوههم أو قال على مماثلهم في النار إلا حسائل ألسنتهم فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من أن نعمل رجالنا فيما لا يرضيه قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلزم من قول إلا لديك رقيب عتيد أقول ما تسمعون واتقوا الله العلي العظيم الجليل الذي لا برسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الا لها من لا يرى كيف دعا الخير كل شيء فانا وجه الايمان اذا الا لها من لا يرى هو كان بمرض الجنه وجه الايمان اذا الا لها من لا يرى كان بمرض الجنه ولا يكفي ولا موضع من السوى وانا ايوك بان صلى الله عليه وسلم لان لانفك فلا يكفي ايوك من ايمان ولا كايمان اذا جئت لخير السوء ayyukan tsawa wa wadanda suna shiga cikin ma'anar imani wanda ɓangare ne na imanin bawa daga cikin ayyukan da suke shiga cikin imani akwai ayyukan da suke na wajibi akwai ayyukan da suke na mustahabbi to amma waɗannan ayyuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wani hadisi maka ka faɗa alheri ko kai shiru ka girmama bakoncinka ka girmama bakonka waɗannan suna daga cikin ayyuka kyawawa na wajibi waɗanda sai da su ne imanin bawa zai cika idan kuma ya yi sakaci da su ya zanto mai laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda imani da Allah da Allah yana faɗa alkhairi ko yaushe babu wani abu wanda da faɗarsa da shiru a kan su yake babu wani abin da faɗarsa daidai shiru a kansa daidai idan alkhairi ne to kai musulmi ana umarta ka ka faɗi shi ka faɗi alkhairi idan kuma ba alkhairi ne to ana umarta ka ka yi shiru a kansa bal ana umartar ka ka faɗi magana mai kyau ga kowa da kowa Allah ce wa ƙoro ne na ku gaya wa mutane magana mai kyau a nan ubangiji su fara wata ta'ala da ce ku gaya wa mulmai ba sai ce ku gaya wa mutane don ya nuna maka cewa kowa yana da wata hakkin a kan ka gaya masa magana mai kyau mumini ne ko ba mumini ba musulmi ko ba musulmi ba da musulmi da kafiri kowa yana da hakkin ka gaya masa magana mai kyau mutum ne na kwarai ko mutum ne ba na kwarai ba yana da wannan hakkin shi yasa Allah ce wa qulu lin nasi yace bil mu'minina ba كما يقول لي اول كلمتي وقلت وقدم الى الامور التي في احد ان الشيطان يرتب بينهم ان الشيطان كارب الانسان عدوا مبينا كذا باين باين عند الله كفتى وباينا يوجه نفسه مكان بس الشوق وصول ذاته مكان يكون نفسه قدر تتو نفسه قدر يتساير مكانه تو قوة يتبع وقدر مكانه تتو نفسه ba wai mai kyau kadai ba ya gaya wa ɗan uwansa maganar da ta fi kyau Allah ce inda shaytan ya zama bai da shi dan yana sanin da tsakanin wato yana so ya samu wata faka kafa da samu wata dawa da zai haddasa tunjiri a tsakanin don haka kada su yarda su ba shi wannan ba duk sanda za su yi wa junan su magana to su faɗi a tsakanin su faɗi magana da ta fi kyau domin shaytan in ji Allah to ya tabbata ga mutum mai yi ne kuma da bayyana soyayya don haka duk wata magana da za ta tayar da kunjiri da za ta kawo hatsaniya da za ta tayar da hankali aiki ne na shekar kuma abin da yake so shine ya ga ya canza tsakanin al'umma ya kawo tuntunu a tsakaninsu kai mu duba ka gani hatta a cikin harkar wa'azi wanda kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala umarni ne da kyakkyawar abu hani ne da mummuna amma Allah ya ce ayi mai kyau bai ce kawai ayi wa'azi ba jide da ta kama في لا تهين ربك بالحكمة والموعظة الحسنة Allah ke kai kira zuwa ga Ubangijinka ta hanyar hikima da kuma wa'azi mai kyau wa jadilhum billati hiya ahsan in har abin ya kai yi jarayya da wasu da kake ba wa'azi ko ku yi jayayya ta hanyar da ta fi kyau kun ga a halin jayayya Allah sai ce dilla fihi ahsan ku yi jayayya ta hanyar da ta fi kyau harshe yana da hadari kwarai da gaske yanzu da idan mutum bai kai kafa kafa da zai sha nan harshen ka ba sai ya kai shi ya baro sai ya jefa shi cikin fushin Allah karshe ya jefa cikin azabar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da daban-daban يا موسى الامه يا دربيتا جمدا كاي حريشي لكياي حريشي حديث يا نفسي تقول الله عز وجل بدا ابو هريره رضي الله تعالى عنه يأتي أن صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتغير ما فيها يزف بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب mutum zai iya magana ya furta ta magana bai fahimci abin da take ɗauke da shi ba na hadari amma ta zato dalilin da zai sa ya gane ya rufe a cikin wuta ya yi tafiya ta tafi tsakanin gaba tsaye a cikin wutar jihar kalma ce ta fito daga bakinsa magana ce zance ne ya furta shi bai taura shi ba bai tsaya ya fahimce shi ba ya zama sanadiyar da zai zare cikin wuta ya yi tafiyar da ke tsakanin gabas da yamma haka nan arwaya da mai ahmad da tirmidhi daga ci abu hurairah da radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati la yara fiha ba'sa يأتي بها في الله سبعين خليفة to mutum zai iya furta zance yana ganin ba komai ba ne shi a wurin ma wani abu ya faɗa ba bai faɗi wata magana mai zafi ba bai faɗi wata magana mai ciwo bai faɗi wata magana mai haɗari ba annabi ya ce a dalilin wannan magana da zai furta ya gangara a cikin wutar jahannama ya gangara a cikin wutar jahannama tafiyar shekara talatin tafiyar shekara talatin kasan yi da yake nuna mana haka ne haka ne maganganun da muke furtawa suna حتى hadarin da a لتجد في da take cikin tsarki kwana annabi sallallahu alaihi wa alihi ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يكفي بها ذلك يرفعه الله بها درجات. ممكن زي كده فرصه تمشي يجي دوكه ده يرضى الله بين السماء وانا ابي لا ازو اغني با اتنانسا اما ادليل الله يوفقك في درجه ya ɗaukaka shi da rubuci a dalilin wannan magana da ya furta mai kyau wacce take kunshe da yarda Allah sannan ya ce kuma mutum zai iya furta magana mara kyau da take kunshe da fushin Allah bai ɗauke ta a bakin komai ba amma a dalilin sai gangara cikin wutar jahannama a hadisin bilal ibn al-harith radiyallahu ta'ala anhu wanda imam abu da wanda imam ahmad da abu dawud da madahi suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانا إلى يوم القيامة مثل زي قلت furta أنا biyar da Allah ba zai لا tsammanin za ta kai inda ta kai ba ba zai amma Allah sai ya rubuta masa yardarsa har zuwa ranar da zai haɗu da shi tsawon rayuwarsa ya yi ta cikin yardar Allah a dalilin kalmar da ya faɗa wacce bai himmatu ma tana da wannan darajar ba sannan cikin gani guda annabi Musa ya kula da yadda sallam min kalimati min sakhatillah ma yahuddu an tabluga ma balagha yaktubu Allah عليه بها فخطه إلى يوم يلقاه ko zai iya furta zance bai ɗauke shi a bakin komai ba ba zai zance zai kai inda ya kai ba a wurin Allah amma Allah ya rubuta masa fushinsa har zuwa ranar da ya shi wato gaba ɗaya rayuwar ta yi da cikin fushin Allah bai san ba a dalilin wata magana da furta Allah ya fushi da shi a kanta Allah ya fushi a cikin fushinsa har ranar da zai haɗu da shi wanda yana nuna haɗarin harshe هذا هو مدرسه نفسه في الصلاه ينفع الوقت ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي مؤذن الندم وسيله ينفع عائشه زي في كريده ولا كسائر وزن معاذ بن جبل يا رسول الله مؤاخذون نحن مؤاخذون بما نتكلم به يهزم جبل فتحته بدحكه واكلته da yawa mutane suna zaton cewa maganganun su ba sa daga cikin ayyukan alhalin ba haka ba duk wata magana da muka yi tana cikin aiki da farko mu'ayyar mujallar haka yake da su ya yi ana anahnu mu'aqabuna bima natakallama bihi ya rasulullah abinda kake furtawa Allah ya kama shi shi annabi ke saki lanka ummuka ya mu'az mahaifiyarka ta yi wa ya mu'az yace akwai abin da ke kifa mutane a cikin wuta a kan su ko a kan kayan hancin in ba abin da harafin su suke girba ba abin da harafin su suke girba da su su ne suke sawa Allah ya kifa da su mutane na ba ta fuskar da ko ta karabancin yasa Allah ya gargaɗi ya yi gargaɗi yake yana kafa na iya yana da alaƙa da su ونحن أقرب إليه من أبي بكر أكيد عنها كانت بدأ بالنسبة لي في الكتابة نفع بدأ في الكتابة من فيش كتنشي كما ده في جميع lokacin da masu haɗuwa da mala'iku suke haɗuwa ta damarta da kawunta ma yanzu min kaulin ba maganar da zai furta ya da zai yi face akwai mala'ika tare da shi rakibun yana sa ido a kansa a tiri kuma yana da shi sai na ta magana tana da haɗari tana da haɗari ne ya zo cikin hadisin sama da haɗari da zai da imam bukari ne wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rubuta wasu mala'iku guda biyu sun tafi da shi suka nuna masa suka nuna masa wuta da wuta a cikin wuta ya ga wani mutum da ake tafe bakinsa da zafi da abin da ɗinsa kubatinsa har zuwa ƙiyarsa daga hudar hancinsa har zuwa ƙiyarsa daga idan har zuwa ƙiyarsa da ga da haka annabi ya tambaye su wannan kowane wato me yayi ake masa irin wannan azaba suka ce da shi wannan mutum shi ne mutumin da zai farmako ya je ya shawara wata ƙarya da za ta zama duniya zai kira da wata kullum da ta zama duniya a lokacin da Allah ya ce annabi yake faɗa da sahabbai wannan magana abu ne mai wuyar fahimta mutum da tafi ya karya ta gama duniya a lokacin babu hanyoyin sadarwa labari daga gari zuwa gari sai ai wata ai shekara da biyu ba matafiya suke ɗaukar labarin gari zuwa gari babu hanyar sadarwa amma annabi yake faɗar wannan cewa za a samu mutumin da zai yi karya da ɗani ta kara a ɗaya duniya sai ga shi muna da mutum zai ɗauki wayarsa yana kwanci akan gadarsa akan shimfiɗarsa ya lalluɓa da gudansa ya zauna ya shara da ƙarya ya jefa ta cikin yanar gizo gizo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shekara ta duniya na china ya gani na india ya gani na america ya gani na egypt ya gani da kowace kasa da yake duniya zai iya gawa na tsayyar shari'a za ta cutar da al'umma ta cutar da al'umma ila ta cutar da zaman lafiya shi dole ne mu kiyaye ta mun ga wani lokacin da siyasa wasu da wannan harshen suke neman abinci ba su san haɗa da yadda yake shi zaka kai aljanna cikin sauki haka nan zai kifa mutum cikin wuta cikin sauki shi gaban da ta kowace motsi a jikin mu ma da aka take motsawa a jikin ɗan adam irin harshe to duk magana da zai fita maka kana zaune kana motsi kana kwanci kana motsi kana tafi kana motsi kowane lokaci motsi kuma motsi cikin sauki ba tare da kawo haifa to kuma tana da hadari mu kiyaye hadari musamman za mu hada me za mu faɗa akan yan uwanmu me za mu faɗa akan abokan hukumar mu mu san cewa duk kalmar da za mu faɗa tana nan rubuce kuma za a yi mana misali a kanta na yanzu da zai kaunin illa da dai ga rasul munafi ba haka kiyaye harshe kada a yi wasa da harshe kada a zama cewa da dangane da ake faɗa a cikin hamayyar ta siyasa da haka demokuraɗiyya ta yanke mana wane da kwan tushen ya yanke mana in farkon shan ya yi maka Allah ya yi maka ba ka faɗa abin da ka ga dama Allah ya yi ko ne da Allah ku faɗa wa mutane kikkiawar da duk sarka za ka faɗa annabi ta ka faɗa khairi ko kai shiru ka faɗa khairi ko kai shiru in alkhairi ne ka faɗi shi amma in sharri ne to ka ga bakin ka kai shiru don wannan na da Allah kuma muna ƙara kira da gwamnati ya ta sa ido a cikin sha'anin gaba كان لها سبب لنا طيبه ومن جهه ثانيه تقوم هل من يندب في كده لا ما تعرف فيك تلف الجوار تعالى متى نفك عن الخير الذي انا وقفت اذا وصل الاجتماع ملكي وصل بتحقيق السياسه سنة قليلة عندما دوني ثم ومن صلاة بهذا هو كشكا كم kashe kira da muke kashe kasar da muke da wannan duk wani alkhairi da zai zo mana idan aka san cewa haka rayuwar mu take to ba zai zo mana ba da haka muna kira da gwamnati ta tashi sai dai abin da ya dace mun san jami'an tsaro suna abin da ya kamata a mafi yawancin lokuta jami'an tsaro ba sa ta a gwiwa sannan kan sanda suna aikin da ya kamata to amma su kare da za su iya ba sai sun samu haɗin kan gwamnati sun samu haɗin kan al'umma an taya su a kan wannan aiki aiki ne mai haɗin aiki ne mai girma kuma ba da abubuwa su gaba da haka babu shakka muna cikin wani gagarumin haɗin Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya kawo mana sauki يكاو من تجي من معنى تجي من أمان تجي من خير الله بارك وعلى بنينا قريم الله بارك وعلى بنينا قصورا الله ما تقول لهم سيوانا ودر إشلانا وبالقيامة ما تقول لهم سادي كم هكذا من تلك وعلى سكراتي دولي الله كبارك وعلى بنينا ولا بسكتا نكتيا فتي أيكي نكتيا فتي ضيئة نكتيا الله سبحانه وتعالى يبام فمن لا في أكثر بسنتلون الجمود لكي شكشي لكي شكشي لكي شكشي كما تعود به انما يبلغ عافيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابنائنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا وتاثارنا على نبانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تنسى تقواها وزكها تقول من زكاها تزكيها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله